assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu a yau studio kalangu tana garin mata mai inda muke a gidan rediyon shukura wanda suke ɗaya daga cikin gidajen rediyon da suke hulɗa da studio kalangu tana gabatar da wannan muhawara inda take gayyato kwararru masana domin tattauna kan batutuwa da dama masu jan hankalin al'umma a yau ma studio kalangu ta mai da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda yake ke da nasaba dangane da wace hanya ce ko ina ne mafita kan matakin da gwamnati dauka. na hana yin sarandan man fetur ko kuma ruwa-ruwa domin ganin wannan maudu yana da muhimmancin gaske a wannan yanki na mata mai dalilin kenan ka ɗauki wannan maudu. ku sani cewa wato a cikin wani taro da shugaban kasa muhammadu bazum ya yi tare da sabbin gwamnonin jihohin wannan kasa tam guda takwas a ranar laraba 20 ga watan oktoba na shekara ta 2021 waɗannan gwamnoni an ba su umarni musulman da su ɗauki dukkan matakan da ya ba domin yaƙi da karandar wato man fetur ko kuma ruwa-ruwa a dukkan wato wannan ƙasa ta mu ta Nijar shi dai wato sarandan man fetur ya kasance wato wato laifi wanda kuma dokar Nijar take hukuntawa sai dai abu mai muhimmanci a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar shine yawancin al'ummar Nijar suna samun wato riba ta kai tsaye ko ta ba ta kai tsaye ba kuma Allah kaɗai san yawan al'ummar da suke amfani da wannan sai da man fetur eh, ta bakin darni kuta bayan hanya da musamman ma man fetur da gazuwala a yankunan wannan kasa ta ta Nijar kuma yawanci matasa ne suke tayar da wannan aiki dalilin rashin karatu da kuma rashin aikin yi sai dai duk da haka wato sarandan man fetur yana kuma amfana ma wasu mutane wanda ba su da karfin zuwa wato stasiyon su sha mai a yau muna wato mata mai birni mai iyaka da Najeriya inda kuma wato ruwa-ruwa ko kuma ce sarandan man fetur yake kasance wani samun abin kuɗin shiga ga matasan wannan yanki shin bayan wato wannan hani na hukumar wannan ƙasa ta mutanjar waɗanne hanyoyi ne domin matasa domin tattauna wannan maudu'i mai muhimmancin gaske a yau ina ɗakin magana na radio shukura inda nake tare da abdullahi abale kaftan ɗin duwan a nan mata mai sannan kuma ina tare da alhaji alhaji yesu shugaban wato ruwa ruwa a nan mata mai sannan kuma ina tare da alhaji andolo shugaban yan kasuwa a nan mata mai sannan kuma ina tare da alhaji sani ibrahim mashawarci a ofishin magajin gari a nan mata mai sannan kuma ina tare da malam lawali wakilin masu sai da man fetur yan ruwa ruwa kenan haka ne ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To kamar da na bayyana muku wato waɗanne hanyoyi ne wace mai mafita ce domin matasa bayan hukuncin ko kuma matakin da hukumin ƙasar Nijar suka ɗauka na hana sarandan man fetur ko kuma yin wato sana'a ruwa-ruwa. Barin fara da kai mashawartan ofishin magajin garin wannan gari na mata mai Malam Alhaji Sani Ibrahim shin eh, wani dalili ne wato hukumin wannan ƙasa ta mutum suka ɗauki wannan mataki? Alhamdulillah <coughs> da fatan da kowa da kowa na lahiya. kuma wannan zama da muka allah sa da muka yi shi lahiya mu kare shi lahiya wannan mataki da gwamnati ta ɗauka a kan shi ba laifi ba ne mu ma kuma da muke kalkashinta da mu da masu yin duka kalkashin gwamnatin muke na gwamnatin ne yanta ne dukan mu amma mu kamar da kaga wannan aiki ana yin shi ya zo ne kamar da ka ce rashin aikin yin na farko ma dai tukun kenan na biyu kuma kamar mu da muke nan karkara ban mu da inda za mu je mu sha mai yanzu kana da mota da bata iya wuce 40 a tahiya kan da bai guduran karanta alar ina ita ina zuwa zandar neman mai na farko tukwa. na biyu mai moto in an ce sai ya je gidan mai ina zai samu mai wani mushe ne ta dace zai da gari ya waye ya tahi lakwal kaji mu dalilin da muke kallon wannan abu dai a nemi masalaha da mu da gwamnati akan lamarin eh, to gwamnati tana batun cewa wato ba ta samun kuɗin shiga a game da wannan sana'a ta saran man fetur ko ruwa ruwa haka ne to alhamdulillah gwamnati bata samun abin da yake shiga na harkar sarandin man fetur An aka ce sarandi kenan sarandi ku ai sarandi ci ita sunan ta gashi nan hutacce ne tun da shi ma'aikaci an je gurin a ce mai amshi ka za ka kai wa gwamnati akan sarandi. na gode mala sali sani ibrahim barin da wajen abdullahi abale kaftan ɗin duwana idan an ce wato kokuwa da sarandi ko kuma wato shigo da kayayyaki ba bisa doka ba aka duba ma'aikatan duwan shin ya kuke ganin wannan mataki da hukumi suka dauka eh, yanzu kamar da wanga dan uwana zai ce eh, muna da kowa da kowa eh, saran da zai shi saran da kowa san dai abu ne wanda ba a zancen kyawu ba ya da kyau ko kaɗan abu ne wanda ke hana gwamnati ya samu kuɗin shiga tunda kaya ne suka kamata su biyo ta gidan duwan su biya haraji na ƙasa to sai su zagaye a ga dole shi ne ake cewa akwai manka a ganye eh. eh to an san da ku jami'an don ne eh, ku ne an ka dora ma wannan nauyi shin kuna da ah, halin ta da wannan aiki da magabata suka umarne ku da shi eh ba a ba a da hali idan hali akwai alhamdulahi eh, gwamnati kullum ma ba sai ana ba mu kaya na aiki ana samu cikin kwandishiyon na aiki Eh, sai dai shi abin da bahaushe kusa in dambu ya yawa baya jin mai eh an san da nan mata mai musamman ma an san da matasa suna ta da aikin sarandan man fetur shin aikin naku ba ku gani zai yi wuya ganin yadda yawancin matasa suke cikin wannan aiki eh wuya wannan ba ma sai an haɗi ba duk dama aiki an ce hana tsaron ko ko kama yan aiki wanda ke da wuya ta gaske mm. eh, tunda hanyoyin yawa ke da su Eh, eh, na gode man captain zan sake da wajen ko bare je wajen alhaji waisu shugaban eh, wato ruwa ruwa an san da wannan sana'a ta ruwa ruwa muna so me yasa an ka ce ma ruwa ruwa ake cewa sana'ar ruwa ruwa eh kamar ita wannan sana'a ta mu ta da aka mata suna wannan ruwa ruwa ruwa ruwa wani abu ne wanda yake sana'a ce mai ne shine ada ta bahaushe muka kulla mushi wannan suna mu ne muka huddo shi da kanmu muka maida shi sana'ar ruwa ruwa Eh, tunda a wani wurin ba ruwa ruwa ake ce mai ba mu ne na muka sa mai ruwa muke sawa shi kuma wannan sana'a mu ita ce duk akasari matasan mu ita suka dogara da ita eh mai munan bamu da station na harko kenan bamu da station nan kuma <clears throat> mai na kasan mu yayi tsada kenan ni jan hankalin da zan yi ga gwamnati lalle kowa kalkashin doka yake eh, kafin mu kai jan hankalin gwamnati eh, muna so mu ci eh, takamaimai ya kuka karbe wannan mataki da gwamnati ta dauka wallahi mun karbe shi da kyau gwamnati ta ce za ta yi yaƙi da wannan sana'a tamu to kowa dai ya kashe kunne kamar su jami'an tsaro wanda aka umarce su sa su neme mu bisa kan wannan sana'a irin da mu da su yanda muke nan ga yi aikin nan kamar irin na bera ne da kyanwa ka san bera in ya huto kyanwa ta laɓe shi ma kashe kunne yake ya ji inda inda motsin kyanwa ya birt ya koma ya ɓoye to mu da su haka nan ne muke yi eh to kana ganin wannan mataki ya yi daidai kau mataki a bai ma al'umma daidai bayayi saboda menene yasa na ce bayayi su dai matasan abinda suka dogara da shi sana'a na ita suka dogara da ita wani a nan yake ci yana sha hayayi gwaninta wani baka san iya mutanen da ke riko ba akan wannan sana'i a dalilin wannan sana'i wani barawo ne ya bar sata wani dan fitar hankali ne akan fitina a dalilin wannan sana'i ya bari ya komo ya ga ga abokin shi ya ja shi yana gwada mai hanya ya samu da shi ɗari uku dala ɗari ɗari da hamsin abin da zai kore ma bakin shi kuda kai ya ga wannan abin ashe ba abu bane ba na banza wannan abin da yake shine na banza he ya dawo kan wannan sana'ar tamu yanzu kwanaki da muka yi kalkil a nan jihar da magaram ba mu sa hanyar magariya ba nan da jihar mata mai abin da ya dauka zuwa da magaram wanda muke aiki da su sai da muka yi kalkilkin mutum dubu ashirin da hudu da ɗari shida da tamanin mutum dubu ashirin da hudu da ɗari shida da tamanin suke wannan wanda suke cin abinci akan wannan sana'ai mutum dubu ashirin da hudu da ɗari shida da tamanin mutane wanda suke cin abinci akan wannan sana'a da muka yi ɗan gajeren kalkil ne wannan muka yi banda na hudda ma mantuwa kuma ba hanyar magarya ba tunda can ma akwai eh, tsirari suna yi ko ba gaskiya ba to amma mu abin da za mu ja hankali a bisa kan wannan lalle sana'a ce wadda take yahi mutum ka je ka yi sata ko ka je ka taba kayan wani ko ka zama dan ta'adda lalle gwamnati da ta dauki wannan doka ta ta ce harkar wannan man ina ake kai shi mm, kun ba ta samun kuɗin shiga ba ta samun kuɗin shiga to mu inda aka abin ga mu kuɗin shiga gwamnati in tana so mu mun yarda ta samu kuɗin shiga ta kai mana kuɗin mai na ƙasa kuma ta samu sana'a a sama ma matasan wa'in nan. Ina gode eh, malam Alhaji Waisu zan sake dawa gare ka bari zuwa jan ɗaya daga cikin masu sana'a ma takamaimai ta eh, ta sai da eh, eh, man fetur shin malam Lauli Ali ya kai ɗauki wannan mataki na gwamnati. mu bai kai buga kanmu ƙanana kuma bai kai buga lissafin iyalanmu dan da ya ce akalla mutum dubu ashirin da wani abu to in aka dawo bangaren kamar wanda muke riƙewa ko kuma masu sai da kwara kwara mm. kenan mutum nawa za a samu kaga kenan da muka tashi abin da muka sani ana cewa me ake cewa noma kiwo shine me ake cewa tushen arzikin ƙasa to mu dai yanzu nan in ka ɗauka ƙasar kanci aka kama hal ƙasar da magaram fi sabilillahi he ka ƙara da harka wannan ta ruwa ruwa yana daga cikin abubuwa wanda suke taimaka mana fiye da yanda baka tamma kuma na biyu abinda ni zan kara wani ɗan jawabi na in ka ɗauka yanzu kamar ilimi da ake magana lalle ilimi yana cikin gimshiki na rayuwa amma ho ba lalle ba ne ƙasar nan gwamnati ta iya ba kowa aiki don ya yi ilimi in aka yi diba da halin da ƙasa take ciki na biyu in ka ɗauka kamar masana'antu na gwamnati ko kuma na 'yan kasuwa suna da karanci a ƙasar wannan in ka ɗauka yanzu mutumin ƙauye wanda zai shigo gari in ya zo wani huskare zai wani yankan harce zai to me ya kawo duka irin wannan abubuwan saboda karancin masana'antu ƙasar nan babu masana'antu duka duka an yadda aka samu yau in ka ɗora sana'a ka fara samu aga ka fara sauya riga to da yawa ko za su zo su yi ta saboda rashin abin yi ne kwa kenan wannan toshe wannan hanyar ba karamin wannan ne in dai ba dauko wani mataki kenan kana ganin matakin da gwamnati ta dauka bai ma dace ba ba bai dace ba ne ba shi dai kahin ɗaukar shi abin da ya kamata a samu wata mahuta inda wannan mutanen da wai su magana misali za su samu madogara amma yau in aka toshe mutum dubu ashirin da wani abu a ƙasar wannan saboda Allah ko gwamnati ce za ta ɗauke su ta rika ɗaukan abinci tana ba su duk wata kana ganin in aka ɗau shekara a ci gaba to saboda Allah to in aka tsaye da wannan abin kenan ka ga wata matsala ce kamar maganar waccan da za a samu yan daba da yan hushi da mene duk inda ka ga ana zaman lahiya wani lokacin kowa gari ya waye ya san inda za shi amma in dai za a wayi gari gari ya waye baka san ba inda za ka inda aka ce maka zo mu tafi wannan ne za ka ina gode ina gode mallam lauli bari kuma gare ka misali kwansai shin lokacin da aka bayyana muku wannan mataki da shi shugaban kasa ya jagoranci taro tare da gwamnoni kuma gwamnoni suka zo suka ba ku bayani eh, shin an akwai hanyoyin da aka buluna idan an ka daktar da harka sai da eh, sarandaman fetur akwai hanyoyin da aka samu matasa misali ma'ana mata mai alhamdulillah wannan zama da muke a nan mu dai yadda ka hudun wannan ba mu ji shi ba na ɗaukar matakin abin da za a matasan kuma ita gwamnati na jinjina mata kuma godiya nake Allah wannan ƙasa ta mu ta da magarin da muke zama lahiya yanzu a takaice anan ganin sai kwan a titi duka wannan zance da aka yi na sana'ar da ake samu ana raba a samar la goma la arba'in ita kawo mana zaman lahiya kuma da addu'a da muke yi amma ban ma da magaran dai addu'a duka ƙasar mu muke wa Allah ba mu zaman lahiya masu jagorancin mu Allah ba su zaman lahiya da mu da su sai suna lahiya muke lahiya amma ba a bamu ba shawarar ta cewa ga abin da za a masu aikin wannan eh to gane nike abin da ke daure mun kai eh. hana matasa su wannan eh, aiki kuma ba a samu su wasu to mu ma wannan shine damuwar mu in an baza aikin da za a yi animar mara dan saurana a ka zama ne nake kwanse da mata mai mm. akwai wuya a cikin kowane gida a ce babu mai sana'ar ruwa ruwa da wuya kuma eh, kenan eh, wannan baka ganin wani watakila eh, rashin shawara ce ga shugabanni aka samu wannan matsala amma mu dai nake gani tunda babu abin da za a ba mu ba wannan yaran namu yanzu na dole ka lalaba wani ɗan ashirin gari wani sha cikin su za su je su yi wannan aikin su zo a dora tukunya a gidajen mu eh, na gode misali madalla eh, shin ya kuke yi a matsayin ku na shugabannin yan kasuwa wani aiki ne kuke yi domin kare waɗannan ƙananan yan kasuwa da eh, suke wannan sana'a ta ruwa ruwa kuma gashi gwamnati tana son ta hana kuma ta ɗauki hukunci na hanawa musamman nan mata mai assalamu alaikum yanzu kamar kusan zancen da zan hudi duka wanda suka riga ni sun hudi mu na farko nan ba mu da station babu gidan mai anan mu anan kenan duka ummul aba'isa abin da ya kawo irin wannan harkokin can ainihin hari rishin gidan mai na nan gurin shi ya kawo irin wannan abubuwan saboda man da za mu sha dole in mun hoto kamar yadda ɗazukon sai ya hudi in mun hoto mun gani a bakin hanya inda muka ga mai nan ne za mu sha shi babu mai anan shi ya kawo ina gane yanzu idan ka buɗe eh, wuraren station na na sa na mata mai wannan matsala za ta bai kwarai ko in abin a ce a buɗa ne wannan matsala za ta rage yo a birnin ya mai ma inda ke da station din akwai yan ruwa ruwa da dama to bai to bai mu yanzu yanzu kamar yadda kwansaye eh, yahudi eh. mu nan saboda Allah sana'an nan ta riga ta yi ƙarhi kuma kamar yadda launi yahudi ta zama jiki saboda Allah cire ta anan kai tsaye a cire ta ba a ce gwamnati ba a cewa an gagari gwamnati amma dai kamar da aka hudi a diba a sama ma matasan nan inda za su kama in yasu in aka dakile su wani bangaren ha'ilo ba laihi ba ne eh, na gode zan da dawo shan shugaban yan ruwa eh, shin ina ne kuke zuwa kuna amso kuna sau wannan isan din na eh, wanda kuke shigowa da shi a nan mata mai da ma sauran yankuna ka gane ku eh duk akwai mujiya da suke cewa mai kasan cana take sai da ma nigeria kasan waye abin da gwamnati za ta yi ta samu ta sama ma matasan nan abin da za su yi sana'a kuma bayan an hana su su sai da man fetur din an hana amma ina ganin da nizo ina zuwa mana um, eh, eh, eh, shugaban yan ruwa ruwa duk da cewa gwamnati ta dauki wannan mataki doka ce ta ta dauke ta amma kuma har yanzu kawai doka ba ta aiki anan mata mai kana ganin kawai gwamnati ma tana daddare kawai wannan mataki nata wallahi gwamnati ita ma tana daddare saboda ka san me yasa nace tana daddare saboda ta san iya al'umma da take cin abinci a ƙarƙashin wannan sana'i eh kenan tana dibawa tana gani ta ga tana sara tana duba tana duba na san da wannan sasi sirrin saboda in ta sanke wannan abin babu wani eh, abin da mutane suke yi mai amfani a cikin shi lokaci ɗaya za a dakile shi kawai an dakile shi babu wanda za ka yi amma ta san ɗiyanta ne mutane dubunne ne suke cin abinci abin wannan in ta ce kuma ta hana sun halau ina za su ƙasa ake son zaman lahiya kullum malamai addu'a suke allah ba ƙasan nan zama lahiya to irin wannan sana'a an ana iya hana irin ta na farko dai in ce ma anan nijar ne mu dai anan jihar da magaram babu mutane wanda suke da yawan 'yan sana'amu ban gansu ba 'yan kasuwa wannan masu shaguna shaguna wannan ban sa su amma a irin wannan harka ta da wannan babu mutane masu irin yawan mu babu su kenan gwamnati tana diba tana eh, saka tana dibin bakin gatari in ta hana wannan abin wajen eh, neman kiba sai ga an samu rama ita tana neman zaman lahiya a kasar ta kuma in ta ce ta sa ta sa ƙarhi ta yaki wannan abin matasan wannan to ba a san abin da zai biyo baya ba. Eh tun da ka ɗauko batun yadda za a kukuwa da a shigo da wannan mayan wanda ba bisa ka'ida ba bisa doka ba barin da wajen wato kaptan kaptan eh, an san da wato aikin duwan shine na farautar irin waɗannan mutane da ke shigo da eh, eh, man man fetur ta bayan da shin yayin ne kuke tada aikin ku. Eh mu aiki aiki wangana mu dama shine aikin mu duwan ba ma yanzu da aka ci a hana ruwa ruwa tun can dama aikin mu kenan. mu haraji kan kaya mu gwamnati haraji kan kaya masu shiga da hita cikin kasa sannan kuma mu ta mu harauta waɗanda su kuma ba su biya ta ofishin gidan don a musu haraji dama muna yi to yanzu da aka ɗauki wangar matakin kuma kama an ƙara mu da ƙarfi ne Yato wasu suna adawa da yadda kuke tadda wannan aiki na farautar su masu shigo da man fetur idan an ka ɗauki misalin abin da ya faru a eh, eh, tsauni inda wajen mutum kusan goma sha takwas aka ce suka mutu bayan wato don ta bi mota tasu shi wannan ya kuke wannan tadda wannan aiki na ba ku gani akwai hadari ga al'umma da su mutane ne eh, kwarai ku akwai hatsari akwai hatsari an san akwai hatsari tun da abin an ce da an ce farauta an ce akwai farauta to amma kuma mu yanzu an hana ba oh, kamar shi dan saranda biya ma akwai inda za a biya shi akwai kuma ta yadda za a biya shi eh yanzu dan shi dan sanda kaga dan sanda ya shigo gari in ya shigo gari cikin jama'a dole mu za mu kiyayewa dole za mu sanin ya ne za mu yi kuma mu yi shi e to shi in ya shigo cikin gari me yasa ba za ku bari shi ba saboda ba tsaya ba zai ku kuma dole a wata don dole ake barin shi tunda kaga gari ne akwai jama'a akwai mutane ba san ko iya dadin man fetur din da dauko ba cikin mota shi ko bisa moto din shi a ba mu iya musan tunda ban wanda ba wanda ba kama ba sai ai kan ka kama shi ka tsada shi ne ka iya sanin abin da dauko ya amma dama duk in dai har ka shigo gari ko kuma in wuri mun suka wuri baya da ke wani haddasa wani hatsari wanda zai jawo kuma wata fitina Eh, eh, ba to kuna wadda kan yaran naku saboda yawancin lokaci wannan mataki na cewa idan shi wanda ya dauko isansa ya shiga gari ka a bishi ka a ce a harbe shi duka wannan yaran naku sun san da haka din ko da yaushe ana jan hankali su su ga wannan ba to ake samun irin wannan kuma su suna bin ita idan bun ya ba jima an samu wasu eh. kan gari da ta komi ana samun da irin wannan abu yana gittawa eto kuna ta da wani tattauna tsakaninku da su masu wannan sana'a ta ruwa-ruwa domin a samu sulhu ta amma tabaka ba sai an yi ta biyar juna ba a babu babu tattauna kan wani abu abu ne na sanar da sarin kuma ba ta kan hana ta eto ba wadda kai ba ana wadda kai ai watakila mutane za su fahimta illar wannan sarandan ko eh to sai da in yanzu amma ba da ba wani huɗa ta wani wayar da kai da mu da su eh, ya ka da mu da su dai ko yanzu sun ɗauko kaya ba bisa doka ba ku amshi mu amshi kan da ai ya ka mu ne zan saki dawa ku mu kaptan eh bari da wajen eh, lawali harka eh, ruwa ruwa a cikin wannan ƙasa musamman anan mata mai kuna cewa tana ciyar da al'umma da dama shin kun san da illolin da wannan sana'a ta ku take tattar da shi eh saboda Allah mun sani saboda na harko shi kaga kamar ɗaukan mai ai an yi ka'idan motar da ya kamata ta dauke shi ma'ana siterna ita ce take ɗaukan mai amma diba da halin da na kwatanta maka kamar dazu na karancin sana'un yi in ba don karancin sana'un yi ba waye zai zo ya ɗauko mai abin da ya san haɗari ne ya rika yawo da shi yana shiga cikin al'umma ko kuma aje shi a stokin ɗin shi cikin gida saboda Allah ka aje mai ka rika rayuwa da shi yanzu ka ɗauka kasashen da suke da masana'antu da yawa mutum zai je karatu in ya kare ban ruwan shi da gwamnati sai ta yi nemi wata masana'anta ya je kai takardun shi a dauke shi aiki ya nemi abincin shi amma yanzu ka dauka mu yanzu ka dauka nan fi sabilillah kasar da magaram kasar mu nan wajen bangaren noman rani alhamdulillah amma har yanzu ban mu da wata hanya da za a yi konsarban abin da muke noma kenan kaga gwamnati inda a ce ci gaba aka so na kasar wannan kama daga shu da muke nomawa da wani fombitar da me a san yadda za mu yi mu adana shi wanda yake ruwa ruwa ma he ya nemi gona ya gyara ya maida ta wurin noman kwamfutar sana'a da yawa ga sunan wanda inda mun san yau yanzu yau aka ce maka shu lokacin hutar shi yayi gaba ɗaya ne yake hutawa dole za ka saida shi a wulakance saboda in ka bar shi ya lalace amma inda masana'antar da za a adana shi a gyarawa kenan sai ka hudda kayanka a saya da daraja ka samu hanyar da za ka riƙe kanka kuma har ka taimaka wani. to idan na fahimce ka idan gwamnati ta ɗauki hanyoyi na samar da wuraren noman rani eh, ko kuma su hanyoyi na samar ma matasa ayyukan yi wannan sana'a ta ruwa ruwa za su aje ta. alhamdulillah yanzu kamar hira da na maka nan kasar dungu ka kama hali kai gwamba a rake ake noma amma duka wannan raken hede a shanye shi a baki babu wani inda aka ware ko a yi na kwalban shi a ce wanda za a yi conserve wani lokaci a yi amfani da shi kuma alhali akwai wa'inda suke da hali a kasar wanda za a gwamnati za ta sabke musu diyoyin kasa su zo su yi masana'antun wannan gonar da wanda da yawa cewa suke noman rake sai a kuri. alhali in a ce in an san in an noma shi an wahala za a ci more shi a gona ma sai a noma shi e eh, tunda tunda ina tare da kwansaye bari in koma jan sani ibrahim eh, wannan matsala ta eh, matasa a nan mata mai tana alaka ne da rashin ayyukan yi ku ne wakilan al'umma ya kamata a ce akwai hanyoyin da kuke ganin za su iya taimaka matasa me yasa ba a bunƙasa harkokin noman rani a nan mata mai ganin yadda yanki ne mai albarka mai ruwa kuma alhamdulillah godiya niki wannan magana da kai na ji daɗin ta kamar mu a nan irin wannan magana da kai ta zancen ruwa talaka bai ya iya ta sai gwamnati wani za a safara wani abu kowa zo ya karu yanzu nan ga munan da mu shidda a zamni cikin mu wani yana da dala 20 wani dala 40 gari wani kuma bashi ma a zaman mu ma haka hawan hawa ne aiko to ko gungu muka yi kamar mu haka ban ma iya aikin da gwamnati za ta yi dukkan mutanen garin nan masu kuɗi ne suka taru ba sun iya bayyana gwamnatin za ta yi wannan aikin na gwamnati ne da masu hannu da shuni ba na ba ne ba mu ƙasa. ƙasa ya eh, to ko da kaka ne ai a matsayin ku na uh, wakilan al'umma wanda kuke kai tsaye da al'umma eh. Eh, ko da ba ku ɗauka wani katafaren hili amma kuna ɗauka bakin gwargwado daidai ruwa daidai tsaki ta da matasa za su aiki ko to lalle dai mu yi ba wannan abin ne ya sani cewa mu yi ba da kaho a baya ba a rera wannan ba ta yi ba da kwai wani ciwon yanzu tukun ma na farko tukun matsala abin da zaka ci ma ishe ka in zaka je ka sayi kwanon dawa sai ka ba dala 140 ba sai ka haya sama zaka sayi shi ta koko ma a ciyar da abin ya zo da sauki sauki yanzu nan da gwamnati ta taimaka ta kawo mana abinci in ka je ka ga yadda muke tsayuwa a kan shi je kenatan ba ɗaya bane bane za ka je ka saya kamar kyauta ma za mu ce. Eh, tun da ka ɗauko na zance yau ba ka ganin kamar matsala ce wadda ke da halaka ma da harkar man fetur ɗin tun da yawancin abubuwan da ake yi ana buƙatar makamashi. ba mun iya bayan shi ina kwatanta maka. mai karamin ƙarfi bai iya ɗauko wannan yaunin sai gwamnati. ruwan ai gashi nan an to kuna matsa ma gwamnati ta taimaka muku don ku taimaka ma matasa alhamdulillah duk abin da aka ce ana shawara ana sai ai bakin maganar meri kenan ko in ta ita ma kuma gaba za ta yi da maganar ta to muna yin wannan shawarwarin kuma muna ta yi muna ganin alama dama tana samuwa tunda an kai na bayar shawara ana baka amsa mai kyau kana tunanin za a maka in dai ana baka amsa mai daɗi in kai takarda a rubuce kuka yi zaman ku nan kuka tura gaba su ma gaba ai gaba za su tura to muna samun magana mai daɗi kan lamurka na ci gaban aikin da muke ciki eh, na gode eh, malam sani eh, barin dawo wajen wato shugaban 'yan kasuwa an dalo matsalar matasa an san da yawancin matasa suna cikin harkar kasuwanci ya kake ganin yadda za a yi a kare waɗannan matasa da ake ƙoƙarin hana su su yi wannan sana'a ta ruwa shin akwai ayyukan da za su yi musamman na kasuwanci eh kamar yadda sauran jama'an nan suka faɗi kamar shi gwamnati za sa hannu in gwamnati ta sa hannu aka diba aka ga menene ya kamata a sama masu in yi so aka sama masu akwai inda za a yi duka abu hanyoyin da duka wannan matsaloli da ikon Allah za a ci guri a bisa kan al'amura. Eh, yo a nan mata mai kana ganin matasa za su amincewa? za su amince da kyau da kyau inda an samu hanyar da za a bi wadda za a dora su insha Allah za su amince kuma abu komai ya tafi daidai ba tare da an samu matsaloli ba na ga ga eh, shugaban yan rawa na to ina eh, sauran ka eh, eh misali president na yan kasuwa ya yi magana haka nan ne wannan zancen da ya wadi amma ni magana bici wadda take an aka yi ta to duk wani abu za a tattara shi a bar shi na matasa matasa dai mu matasa ne eh akwai matasa kuma karkashin mu ɗari bisa ɗari gwamnati abin da za ta yi ta rage ma man fetur kuɗi ya zo daidai da makwabtanmu kuma ta gina mana gidajen mai anan na farko kenan na biyu dawo kan magana da kace na a rage kuɗin man fetur wacce hujja gare ka na ce a rage kuɗin man fetur to in ana so kai a hana ka je kai ka sayo mai wanda zaka samu eh, mai sauki ko ciwo ni in bana lahiya likita nake kai kaina ko akai ni dan in samu sauki eh ko ciwo na son sauki kenan gwamnati in tana so ta yi yaƙi da wannan Nijar tana da halin tare da man fetur din da kake cewa tana da mana tunda ba ita ba ta tono kanta a ita ta tono shi ita ta tono shi kenan ta diba ta ga abin da zai gyara ta da diyanta duka diyanta ne ta rage ma man fetur kuɗi ta gina inda babu gidan mai ta gina shi kuma wannan matasa masu wannan sana'a ta eh, masu wannan sana'a ana so a yi yaƙi da wannan sana'a kut ke kut da mu za a kama gaba ɗaya mu yaƙi wannan sana'a amma a nema ma matasa sana'ar da za su yi mai dai gashi a ƙasar ka arha ka je ka saya ga gidajen mai gasu kuma kai ga sana'a ka an baka wanda zaka je kai to kenan kaga wannan zama lahiya ya tabbata duk in gwamnati ta kama in ta kama dan sarande ta kai shi gidan kasu ta like shi wannan tara da hujja tunda ta sa ka sana'a gashi gashi ka kuma man nan gashi in dai ba wani bata gari ba a ce gashi ko wasu miyagun kaya ne kake dauka tunda ai wake dai shi ke bata miya a cikin namu ma akwai akwai bata gari akwai yanzu misali kaga yakin da muke a kan wannan harkar wakilcin ni president ne regional eh a nan a bisa kan sana'ar tamu da muke yi wasu ba man fetur din ba suke dauka he su shigo cikin musu su rika goga mana kashin gaji kuma duka ba yan kasar tamu bane ba eh yan cikin Najeriya ne he su halbi guzuma su gaba su gaba da guzuma su halbu kasar eh, to eh ba ka gani wannan kuma lahin ku ne me yasa ba ku shaidawa hukumomi eh, kan wannan irin waɗannan matsaloli wannan muna nan bisa kan wannan matakin nin yanzu haka na bisa kan wannan abubuwan wannan matakin nin da muke dauka na miyagun kaya da ake dauka yanzu an kama wasu da kwaya eh an kama wasu da gwarawa me ya kai ɗan ruwa ruwa ɗan su mogalgin mai fetur da ɗauka bagwari ko ɗauka gaibu gobe an san abin da za su ɗauka ai ba mu san abin da za su ɗauka gobe yo ku kuna aikin da za ku wadda kan eh, mutanen naku mambobin naku muna yi kamar yadda eh, jami'in kwastan wannan namu ya faɗi ya ce bu in yi yawa bai jin mai mutanen mu suna da yawa in ka zo ka tsaye da mutum misali a kwanakin baya mu da kanmu muka zo muka ɗauki doka da gwamnatin ta ce a bari tana nan tana nazari ita da kanta gwamnatin ta gani ta gami mi za ta sama mana wanda za mu yi eh sai muke ɗauko man in muka ɗora a mota ta mu mu ɗora a sama ba tare da mun sa shi cikin ko wani buhu ba ko wani abu mun karanta mun sirranta ka fahimta sai mu bi daji su wanga mutanen yadda suke da yara suna ba su labari suna neman mu mu ma yara gare mu suna bin su duk in hutsari za su yi an gaya mana an ce ga sanan sun tafi hutsari in sallah suka tsaya yi ga sanan sun tafi sallah lokacin nan za mu yi profite kuma ina ganin kawai da dai nace ne ya kamata ku samu eh, tattauna tsakanin ku saboda shi mai neman ka ne ni na san yana nema na bana jiba gunshi eh bana jiba saboda na san kayana zai amshe mini yanda yake anket ya gani in na yo lodi na taho yana ya sa yaran shi sai anket ɗina ni ma akwai yara na suna anket ɗin shi da ya tada mota ko na taho an ce gana ya tada mota ya tare ni kawai demitur zan yi kawai in koma in je boye eh, ina ganin eh, yadda nake fahimta ka wannan sana'a ta ruwa ruwa akwai wuya anan mata mai abarta anan anan ana iya barinta babu wanda ya ƙarfin gwamnati amma abun wannan da na gaya mahi an yi su wato a saman matasa aikin yi a saman matasa aikin sana'ar da za su yi kuma a gina gidaje na mai anan mata mai eh kuma a rage man fetur kuɗi ko an gina gidan mai mata mai an ba a matasa aiki a banza ne in kuma ba a rage ma kuɗin man fetur ba hallo a banza ne wallahi sarandan da yin shi za a yi tunda kai dai kana kallo don saboda gwamnati eh, gwamnati lalle ba ta raba aje a kashe mata ɗaha eh shi jami'in kwastan in ya bi da gudu ya je ya sa bindiga ya halbe dan sarandan to gwamnatin da shi za ta waiwaya dole ta yi magana akan shi tunda ya kashe mata ɗaha eh amma ta ce ya kama shi ya kwace wannan kayan don saboda gobe kai ya kara eh, to ai su umarni aka ba su umarni gwamnati ta ba su eh umarni ne ta ba su ai bata ce ba su kashi ba ta ce ba su kashe ɗin mata ta ce su hana su hana mun yarda ra'a hana amma gwamnati ba ta ce ba a kashe wata ɗiya yanda suke ɗiyan gwamnati ne mu ma ɗiyanta ne ko ba gaskiya ba ba a ce ba a kashe kenan in kai sojin duwan kai ma da kanka aikin nan kana yin shi ne don doka ce dole ka rantse ka ce za ka wa gwamnatin nan aiki shi yasa kake yin shi kin da suke yi ai duka alhamdulillah mu godewa Allah tunda an samu ci gaba yanzu a ƙasar mu kowa musulunci ya ratsa ƙasar nan 100% eh babu mahalukin da zai taho jami'in kwastan ya bi ɗan ruwa ruwa gashi yana gudun ran shi ya ce ya bi shi ya kamo shi ya je kashe shi ko ya je tarra ya sa ya ta'addanci to in ya ga man biya amsu ba wallahi da yawa ni na gani gaba gare ni sun biyo motoci ana bala'in gudu ina tahiya wallahi in ga jami'in kwastan kin wannan yana yana kama baki yana haka yana ɗora hannuwa a ka yana gani accident yo ka ɗauko litir dubu da wani abu a mota kana gudu gudun da kake ba na wasan yaro ba kuma jami'in kwasan yana bunka. eh kai kai ba kai ba tunani kai da ka ɗauko da ya ja wannan isan su wa ta zama mutum kwalwa yake wa ta zama mutum kwalwa yake ka hutar ga hayyacin ka komi kana iya aikata shi eh to shine su kuma da lissahin su tunda su ba su shake shi ba sai su yi lissahin su wannan mun bi shi komi yana yawa ruwa Na gode, mai na gode malam eh, Awaisu magana ka tana da ma'ana sosai eh, tunda muna ma kusan karshen wannan muhara tamu eh, malam Abdullahi Abale kaftan muna so mu ji shin ya kuke ganin wannan aiki za za ku yi shi yadda ba zai kawo matsala ba tsakanin ku da ku da masu sarande ta yadda su ma dai za su ba da haɗin kai tunda aiki ne wanda ƙasar ta umce ku da ku yi ya kuke ganin wannan al'amari za a sassauta shi ta yadda dai komi zai zo daidai ba cikin tashi hankali ba eh, eh, eh, gaskiya yadda dama sassabci mu a wajen mu akwai shi tunda ga irin wannan zance da ake sa pursuit mu yanzu pursuit da ana da ana pursuit an ce ai pursuit a to yanzu duka har kama pursuit an ce ka ai ba a pursuit mm. ko a kashe ko a a ah, kamar an ka gani kashin kana bai da shi eh. kana ka bi ka bi shi sai ka ga inda zai tsaya sai ka ga shiga cikin cikin gari haka ko cikin jama'a mm. dole nan kai sai kai hakuri eh, eh tun da ka shiga cikin gari ana suna su tari ana taso to man um, captain wani wani lokaci kawai eh, al'umma ba ta ba ku haɗin kai muke ba wani ko da yaushe ko da yaushe ba su mu haɗin kai ko da yaushe inda mun shiga cikin inda inda gari ne ko da zarar mun shiga gari kaga da mata da yaran da maza an ɗauko taɓare an ɗauko duwatsu wallahi ba su taɓa mu haɗin kai ba su ka sun ɗauka su sun ɗauka kamar mu wancan mutum na ganin shi mutum ne da kayan suna ganin kamar mutum ne da abin shi eh za a ɓace mishi eh shi ne ai kaga kamar ɗazu da na taɓo magana jihar ya kamata eh, duwan su rika wadda kan al'umma su rika gargadi an nani yanzu kwanakin ba ayan da OEM ta da yan OEM mun ji can garin Mamusha eh. aka tara duka wasu baruma baruma masu eh. garuka aka tattara su aka kwatanta musu muhimmancin muha na gwamnati ne mu nasu ne kenan mu ne kamata su yi su kama ma eh tun da aka kwatanta musu da kayan mara ake kawo ba san wani irin kayan aka kawo su ba ana wucewa da su Eh, kuma aka kwanta masa cewa mutanen ma da ke tawa wasu ba ku 'yan kasa ba ne eh, kenan kaga ana waye kai akwai ana kaptan eh, ina so in ce ra'ayinku ya kake ganin shi wannan mataki na hana sarandin essence kuma matasa su kuma ba a samu su aikin yi ba ya wani kira kake yi dama ka san tun da an kama ɗauki wannan matakin in ka sa kana jin mutane da dama da fice ne menene suna zancen ya kamata kakin a ɗauki wannan matakin a ce an samu mizir da kwamfanyama. wato hanyoyin rakiyar wannan matakai da aka dauka na'am mm. kuma shi gwamnatin yana aka ga ba a ce ba a yi shi bayan da ake zaton za a yi shi haka kai tsaye wato ba a yi matsi ba sosai dai eh, eh. akwai dai sassauci eh, ga wannan mataki na sauraron maganganun na mutane tun da eh tun da wakilan jama'a duk sun yi sun yi sun magana wannan lokaci dole kenan yanzu shi nan shi nazari ya za a samu mai zuda compartment din nan dazu na muku wannan tambaya shin kuna da kayan aikin da za ku tayar da wannan aiki wannan nauyi da aka baku ba a cewa akwai kayan aiki 100 bisa 100 daidai gwargwado daidai zuwa da suke akwai eh tun da kaga yanzu a mawar mota bigar gwari guda ai na a yadda mata mai ta shahara wajen harkar dan eh, <laughs> man fetur ko roro ai kadan ne nake gani ko gaskiya kadan ne gaskiya kadan ne eh, eh, ana bukatar ƙari mm, to wani kira ke na zakai ma magabatan naku a bangaren wato duwan na tunda ba da jima ba wato shugaban duwan din ma ya yi wani rangadi a nan yankin zandar wani kira gare ka zuwa gare su domin aikin naku ya je da ake buƙata bukata eh, kira da za mu yi ga kamar wajen magabatanmu ne shi sai a ƙara ƙara mana ƙarfi na gwiwa kayan aiki kai a ƙara mana kayan aiki eh, eh, eh. na gode malam waisu malam waisu wani kira gare ka wani sako gare ka saboda muna kan ƙarshen wannan mahara mu ta rage kuɗin man fetur ɗin mu kuma ta gida mana gidajen mai ta sama mana sana'a wadda zani to shi kenan lokacin nan duk gwamnati duk dokar ta ɗauka akan mu ta yi Eh, eh, na gode eh, malam waisu barin dawo gare ka malam lawali ali kai da kake wakila masu sai da man fetur wani kira gare ka tunda muna kan karshen wannan muhawara kamar dai magana ta ji ta ɗazu kan samun masana'antu masana'antu wannan shine kullum muke roƙon gwamnati yanzu ka ɗauka masana'antu kusan da yawa sun tsaya a ƙasar wannan kuma shi ya kawo ƙarancin aikin yi ake kama kama wannan babu mai so ya shiga cikin sana'a hadari kuma in kai diba da yadda danginmu suke huta ana zuwa ana mana wulakanci 'yan yunwa babu wanda bai jin ciwo ko da kai ba dan kasar kanca bane dalilin kasar ka Nijar in aka ce dan Nijar kana jin ciwo kuma dukkan rashin wannan masana'antun ne ya kawo wannan huce to dan Allah gwamnati ta yi kokari wajen yanda za a a ja hankalin masu hannu da shuni su gina masana'antu a kasar wannan na biyu kuma kamar magana da wai su yi fi sabilillahi akwai hanya ɗaya wadda za a iya bi a tsaye da dan mai ba tare da wani rigima ba da tashi hankali a karya mai a karya mai eh yanzu ka ɗauka mu abun ba da yake ɗarmiya talaka kai wani lokacin halin mu da kanmu muke tambaya da kanmu yaya ne za a yi muna 'yan ƙasa a saida mana mai da tsada a wa na waje da arham mu je wurin shi masu mu wannan abun yana ɗarmi mana kai mun rasa menene ma'anar wannan abun in wasu tax ne aka ɗora wa sony def da sauran wannan masu harkan mai a sauke musu tun da dai kasa ce suke saida yan kasa ne suke saida a ɗauke musu mun yahe in mu ne ake amsa dan amana mun yahe a sauke musu a bar su saida mana da farashin da kowa ba sai ka ce mutum ya daina ba na ta na siyo mai a Najeriya dala 60 na zo na a ƙasa ta ana saida da 55 wa zai sai nawa kaga kenan dole in dangana eh to shine ni shawara na gode eh, malam eh, lawali eh, shugaban 'yan kasuwa koko mi za ka ce wani kira gare ka malam andalo wani kira gare ka kiran da zan yi duk kusan abin da zan haɗi sun haɗi wato kamar yanzu wannan sana'a kamar yadda ake hudu yanzu kamar mutanen masu tahiya wani alje libi da sauransu da a cikin wannan 'yan sarandan da akwai su da dama a ciki wanda wasu da suna tahiya kuma da suka he sun koma cikin wannan harkokin sarandan da sauransu akwai matasa da dama kuma kamar yadda lawule hudu ana jin ciwo a rinka cewa bara daga kance wani waye da sauransu ba kance kadai ba daga nijar daga nijar kance kadai ba bara daga nijar babu dadi kenan kamar da duk mutane suka hoyi kuma dama kwanaki da aka yi wata alguntuwar muhawara a tele a zandar naji eh, mai martaba sarkin da magaran ya hudi ya ce ya kamata a nema ma matasa aikin kenan shi ne zai hana su tahiya wata nigeria lagos wata libi alje suna koyo shaye-shaye da wani waye kuma shi ne zai hana su sai wannan eh, sarandan mai ruwa da yake kai dari sosai za su hasa sarandan wannan za a zamana lahiya in dai an nema musu sana'a yi an nema musu aikin da iko Allah komai zai zo daidai muna fata kuma kasan mu Allah ba mu zaman lahiya Allah kiyaye mu kiyaye shi dan albarkacin annabi da alqur'ani nagode alhaji barin dawo gare ka malam sani ibrahim mai. mashawarci a ofishin magajin garin mata mai eh, shan wani eh, kira gare ka wani kuma eh, alkawari ne za kuma matasan mata mai ganin cewa sun samu sana'o'i saboda yawancin mutanen da suke cikin wannan mahara sun yi taɓa cewa rashin aikin yi ne na matasa. An tabbas ni ma na haɗe shi. Rashin aikin yi na matasa shi yake kawo haka duka. Kuma da zancen da misali president ya yi alhaji su zancen man nan in aka sami gidajen mai aka karya shi in ka tafi da kanka ka sayo hamsin ka zo ka sai da an ce mara hamsin anan ka sayo shi babu wata magana kuma magana aiki na matasa in ya bullo in je ya samu aikin da kanka za ka kana ajiye wannan motar ta mai ko kana neman mai ta ka saida ta dole ka barta ka kama wancan aikin mai bai saiwa ga sana'a aiki an baku kuna yi ina ina kai ina zama duka ko da ake yi abincin nan ne dai ake magana yanda gwamnati ke ta kuka Allah ba da zaman lahiya da abincin da za ta ba diyan nata mu shine kullum a nan cikin gida ake ta wannan magana neman abincin nan ne ake in aikin ya samu da za su yi aikin wannan wallahi wani wani ta wuri ne ma ke in ya ta dawo shi kashi za a bashi ko 150 babu aikin yi ne yake ta yaya na wannan abu inda aikin yi ajiye motar da zai wato inda akwai aikin aikin yi matasa za su bar wannan wannan da cikin ba sai an yake su ba ba sai an yake su ba in dai aiki ya samu za a bari wannan aiki na gode na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawarar tamu wadda ta mai da hankali kan waɗanne hanyoyi ne ko kowace mafita ce bayan matakan da gwamnati ta ɗauka na hana sarandan man fetur eh, domin samar ma matasa aikin yi abinda za mu riƙe a nan shine duka dai waɗanda muka gaito sun bayyana cewa in dai son samu ne ya kamata farashin man fetur gwamnati ta diba wannan farashi a rage shi ta yadda kowa zai amfani Ghana da wannan man fetur da wannan ƙasa tamu take haƙuwa eh, sannan kuma ya kamata gwamnati ta samar ma matasa ayyukan yi domin idan an samu ayyukan yi matasa da dama ne za su barin wannan sana'a ta ruwa ruwa wannan sana'a mai haɗarin gaske gare su muna fata dai wannan muhara za ta taimaka wajen kawo sassauci kan wannan al'amari ta yadda matasa za su samu aikin yi musamman a wannan yanki na mata mai na gode a cikin wannan muhara na samu abdullahi abale kaftan ɗin duwan anan mata mai na gode allah saka da leri eh, sannan kuma na samu alhaji wasu shugaban yan kasuwa a nan mata mai na gode Allah saka da leri na samu sani ibrahim mai ba da shawara a ofishin magajin gari na nan mata mai na gode Allah saka da leri eh, na samu lawali ali shugaba ko ce wakili masu da man fetur a nan mata mai na gode Allah saka da leri ni malamin ma'ada da jagoranci wannan mahara nake ce da ku sai wani jikon.